Yau mai sama ce bayanka Allah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi Yau da gobe ɗaya ni ka kallo yau da gobe gonar Allah ba mai gama ta sai lillahi mala'ikan ɗiyan kuda wanda mai mala'ikan jamawa na tindo ɗan gurmana yaro mai dada daga bangaren arewa jamus tarbi da kare allah shi kare amma fada gole ta yan bori allah ya kawo fada gama sa tashi mu ko mu tashi mu zanaya to ba haka yake ba ha zan yi waka ake gidan rediyo bai rama ba to ma aka rama yara masu kari ne duka in zagaya kuma wani ya yi ya riga rana wato radio dan bai zan dan dan da baba ya dan dan shaba amadi da kafin su ko da Allah ya magana in jiya bari ya faɗi ila garfa ya sa maka tsoro wani ha gashi ha lahalin kawo da kawo da la ilaha illallah ha fikir ka ba da la

tsakana da Allah ni wannan dokin na yi ha wai ya ne wai kuwai kai dai ka san wallahi wannan karfi da karfi na kuwai ba ka yi haka don ko ko da wallahi in ka kallon in ka an ba ka shi wa sai ka rama kuma ka ba ka kamar ko ka fita shi an zagaya Ote shiri mota, d a ote shiri mota, d a ote ne g a l o ote ne g a l o bishi, bishi, iyai, iyai, ay kanan, ay kanan, n a n d i n a n d i n a n d i samun na hada yan cana rabu wallahi ko ga tuwa mai samun wace ko ko ya mai zama ya sa an nausai kai hada cana sai ka ko ka sa hannun yi ina kai kai na biyo ka ha ina za kana sai biyo kai kai na ta kuka ya isa in ka ƙara cikin salalaka na gode halo ga homon na abin a hannu kuma tsoro ne ya faɗa kuma ku shaida mu duniya ta sani ne dai ya ba su rawa awa ba wuri ya ji an ce kai shi da ɗan gaba ko kure zahi a baki ya bada sai daushe shi da kai ba ka tsaya ya daushe ka to kai bishi kai kan kunne ne kamar Allah ya turo ka Tunda da ba wayo ya fi ka ba bishi bishi eh ni ka san faruwa na tun da ba dai ni aka duka ba eh ka ta kiɗa sai waka ko ko kwakwasiya eh ka ta kiɗa sai waka sai kuma in kana sai ta kana kai yayi yayi a bishi bishi ne kakka bari kakka saurara mai kakka raga kakka raga kakka raga mai a suka shi suka shi suka shi sabai suna raki abin da a daidai bayan an samu ana kakkata a ƙara zagayewa da duk abbanan muka yi kaga yanzu su fi wannan lambar kowa ya san kowa shagon kosi dogon cinto shagon kosi dogon cinto ko shagon kosi shi ne lokacin kamar ana yi ko da kisa ko ba yayi aljana kallu fili dogon minista ba a shiga yi shalaf ta haɗu janin kallo a shirya da an da gama damban nan ku shigo nan ne fitila ya kashe kai wayan nan kai ka haɗa mu da kuma nan kuma sai fitila wayan nan gaskiya 我嘛。 ateşlere

ne sama za su yi a wanne mutunci da ka magana a gabana dan tambayin karaba mu tambaye wallahi za mu da kai tunda abun ba mutunci aljani da wani an gama wannan lambar shi ne a layi saboda haka ake ke ka ɗaura hannu aljanin kyallu ka ɗaura hannu yawa babu na dutsen bayan nan na garkawa nan na garkawa to ai ta nan wayan nan goma a tsakiya ai ta nan ina nan ya haula fi wallahi in to don shi ta wani don ne in kan ka tura ta ina zai da shi ta wallahi muna gidan kallo

ga dukkan lambobi lafiya launi lafiya launi kun buɗa ka a kasan akwai ruwa halo na waje ka shigo kana baka labari na cikin kuma ka ba abinci shi ne gajeren wanda a ma tuni kun da farfare daga bangaren kudu targade kare allah shi kare amma fado ko yadda ta yan bori allah ya kawo ta a fada da baka tashi kai dai ka san wa'anda na yan basu ta sabar sa da su an yi dango sabina yan ka faɗa sun yi wani da gana ta don da eh, ta hana launa eh wato kai na haɗa ta hana dogon cinto dogon cinto faran kofi laye faran kofi laye faran kofi laye lahaula fi sha'atin lahi faran ebola kai sama dubu ɗaya kasa ɗari biyar a koma komo a dawo komo a dawo komo oh, wallahi dambin nan an shayin shi kuma na sha zagayawa na sha karɓar kuɗinsu ka sani da an da sai na karɓi canji ko yayi daga wannan dambe akwai dambe shago dan garba garkawa da babu dogo bodinga shago dan garba garkawa da babu dogo bodinga ku shirya daga wannan sai ku shago dan garba garkawa da bangaren kudu babu dogo bodinga da bangaren arewa daga wannan dambe sai ku dogo dogo ka daure wannan mana